Et je plane comme un avion. Dans le ventre, quelques papillons. Tous nos regrets sous papier. On rigolait. The voice of America. Direct from Washington. Sashen Hausa na murya Amurka ne magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Aisha Ma'aza da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 25 ga watan Yuni na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanan labarai. Jam'iyyar Democrats na Amurka na daukar babban matakin mai da dukkanin manyan tarukanta ta yanar gizo. Jihar New York da ta fi fama da annobar coronavirus a Amurka ta bukaci killace baki daga wasu jihohin ƙasar. kotun duniya ta Hek a jiya laraba ta tukumi shugaban kasar kosovo hashim ta ce da wasu mutum tara da laifuka da suka danganci cin zarafi da kuma laifukan yaƙi da suka aikata lokacin neman 'yancin kasar kanan labaran kenan aka saurara to a cikin shirin za ku ji cewa shugaban najeriya muhammadu Bahari ya gwale mabiya bayan oshimala apc inda ya mara baya ga victor giadon duk fadace-fadacen da ake a state state ko local government ko ward duk da damuwa da yake tsakanin shugabanni amma gaba daya shugabannin nan gaba daya suna baya president muhammadu buhari mu baya haka kuma za ku ji wata shawara da wani tsohon babban jami'in sojan najeriya ya bai wa takwarorin tsaffin soja muna kuma tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda aisha da sule ta shirya kuma za ta gabatar sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta imel amma yanzu sai a gyara zama a fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum. Barkan ku da maraicin yau ga cikakkun labaran duniyar. Annobar coronavirus ta tilasta wa 'yan jam'iyyar Democrat na Amurka ɗaukar babban matakin mai da dukkanin manyan tarukansu ta yanar gizo. Kwamitin shirya manyan tarukan jam'iyyar Democrat na ƙasa a jiya Laraba. ya bayyana ɗaukar wannan matakin kana ya bayyana cewa za a sanar da wakilai a jihohi su zauna a gidajensu inda birnin milwaukee ne zai ci gaba da kasancewa cibiyar tarukan hudu daga inda za a watsa tarukan kai tsaye sai dai kuma garuruwan da ke kewaye da birnin su ma za su taka rawar gani manajan kamfen ɗin tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden jen o'malley dillon ya ce har yanzu biden yana da niyyar amincewa da zabensa a matsayin ɗan takarar jam'iyyarsa a milwaukee ta kafar sadarwar yanar gizo ne za a aiwatar da akasarin hidimomin taron jam'iyyar wanda jami'ai da ke fitowa daga sassa daban-daban na kasar za su yi a wurin manyan tarukan kwamitin manyan tarukar jam'iyyar democrat ya sake nana ta kudurinsa na gudanar da babban taron ta yadda zai kare lafiyar al'umma a lokaci ɗaya kuma ya sauya tunanin wakilai da jama'a masu kallo a jihar new york da ke arewa maso gabashin amurka wacce ta fi fama da annobar coronavirus daga farko ta buƙaci a killace baƙi daga jihohi takwas na tsawon makonni biyu a sanarwar da ta fito a jiya laraba gwamnan jihar andrew kumo ya ce wannan doka ta shafi mazauna alabama arizona arkansas florida north carolina south carolina texas da utah inda duk suka bayyana samun karuwar sabbin kamuwa da cutar cikin 'yan makonnin nan a wata ganawar da suka yi ta yanar gizo kuma tare da sauran gwamnoni 'yan democrat ned lamont da phil murphy na jihohi makwabta connecticut da new jersey su ma sun ɗau matakan killacewa kamar new york an yi shelar matakin killacewar na jihohin uku ne a daidai ranar da amurka ta bayyana samun sabbin kamuwa da cutar covid-19 sama da dubu talatin da shida alkaliman kamuwa da cutar mafi yawa cikin wuni guda tun bayan watan afrilu mafi girman alkaliman sabbin kamuwar sun kasance a sassan fadin kasar kama daga florida a yankin kudu maso gabashi zuwa kudu maso yammaci da suka hada da arizona da texas har zuwa abin da ya kai california jihohi da dama sun bayyana alkaluma mafi yawa na waɗanda aka kwantar a asibiti tun farkon annobar a watan maris ciki har da texas da ta samu sama da sabbin kamuwa dubu biyar tare da kwantar da sama da dubu hudu a asibiti sai california da ta bayyana sabbin kamuwa da cutar dubu bakwai hauhawar sabbin kamuwar a california ya sanya hukumar katafaren kamfanin wurin wasan yara na disneyland da dakatar da shirye-shiryen harkokin ranar 17 ga watan yuli na bukin zagayowar shekaru 65 da buɗe disneyland amurka ce take kan gaba a duniya da yawan masu kamuwa da cutar miliyan 2.3 wato kashi ɗaya cikin hudu na adadin waɗanda suka kamu da cutar gaba ɗaya kana kusan mace-mace 122 a yau alhamis bisa alkalmin cibiyar nazarin cutar coronavirus ta jami'ar johns hopkins kafin aisha ta sake kawo mana wasu ƙarin labaran zamu leka najeriya inda rikicin cikin gida a jam'iyyar apc ke ci gaba da ruruwa bayan da shugaba buhari ya mara baya ga victor giadom nasiru adamu el hikaya na ɗauke da wannan rahoton shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gwale akasarin shugabannin gudanarwa na jam'iyyar APC inda ya mara baya ga Victor Gyadon da su kuma ke cewa san bashi da mukami a helkwatar jam'iyyar. Yayin da Gyadon ke jagorantar taro da shugaba Buhari ke mara wa baya, sakataren jam'iyyar Waziri Bulama ya ce shi ke da ikon fitar da sanarwar taro kuma ba batun wannan taron da ya zayyana da haramtacce. Akwai kwamitin zartarwa NEC wanda yake shi ake kira kwamitin zartarwa akwai kwamitin gudanarwa wanda ake kiran national working committee ko wace committee ce za ta yi meeting office na national secretary ita ce idan ta samu wannan hurumi daga constitution na party da ikon shugabanni wannan ofis ita ce za ta fitar da notice da kuma agenda to mitin ba san ma agenda ba kuma is completely illegally convened by shi wannan victor bulama dai bai kushe lamirin shugaba buhari na batun halartar taron giyadon ba amma ya ce yana ganin tsarin shugaba buhari ne na ba kowa dama ya taka rawa in ya so doka ta yi halinta duk fadace-fadacen da ake a state state ko local government ko ward duk da damuwa da yake tsakanin shugabanni amma gaba daya shugabannin nan gaba daya suna baya president muhammadu buhari mu baya dukkanmu gaba daya miliyan sha nan mun yadda da shugabancin president muhammadu buhari da sunan apc kuma party kan mu hade ni dai a gani na kuma a inda na sani a cikin party nan gaba daya record na members da identity na members suna karkashin office ina gaba daya record din na wannan office ina ni ban ga abin da ya kai har wai party nan ta samu koma baya wanda za ce matsala ne ba. Shi ma sakataren walwala na jam'iyyar Ibrahim Masari ya ɗaura alhakin fitinar ga wani minista da ya ce yana son cimma burin tsayawa takara ne a da 2023 don gadon shugaba Buhari. Babban minista ne kuma ɗaya daga cikin makusantan shugaban ƙasa wanda ya gaya mani da ni da ma'anin jam'iyya da mataimakin shugaban jam'iyya na shiyar arewa ta tsakiya wala ya gaya mani ce dole sai sun ruguza jam'iyyar APC sannan su ƙara ƙirƙirar wata jam'iyya sannan shi ne za ta yi tasiri. Wannan wannan yanzu haka magana yake maka wannan ministan yana nan su ne suke ta biyan kotuna suna yin waɗannan abubuwan da ke faruwa abu kamar wasan yara. Idan minista ne wanda yake tare da shugaba Buhari ai wannan ya nuna jam'iyyar tana cikin matsala kenan. A shi dai yana cikin matsala ai tunda mai girma shugaban kasa ya ba shi amana tsakanin shi da Allah shi kuma yana cin amana saboda yana so ya zama shugaban kasa dubu biyu da ishirin da uku ai ba lallai bane Allah ya biya bukatar shi tunda cin amana ne ya gita a cikin hidimai. Hakika mara baya da shugaba buhari ya ga gyadon ka iya zama koma baya ga mukarraban adam soshimole tun da gyadon dama ya soke aikin kwamitin zaben fidda gwani na apc a ido da zummar bawa gwamna godwin obasiki damar takara amma tsaiko ya haddasa sauya shekarsa zuwa pdp yanzu dai za a jira a ga gifin da zai yi tasiri tsakanin uwar jam'iyya karkashin ajimobi da victor gyadon da ke da ta goma shi daga fadar aso rock nasiru da mailika ya murar amurka daga abuja najeriya a gai da nasiru ya kaya. coronavirus ba ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. in kunne ya ji gangan jiki ya tsira. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan birnin washington dc madalla wani tsohon babban jami'in sojan najeriya kaftin abdulmalik yusuf mai ritaya ya shawarci kwarorinsa tsaffin sojoji su mayar da hankalinsa kan harkokin tsaro da ya taɓarɓare a ƙasar maimakon shiga harkokin siyasa a hirarsu da wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari kaftin abdulmalik wanda ke cikin dakarun sojojin najeriya da suka yi yakin basasan najeriya a shekarun 1970 ya kuma kawo shawarar kafa cibiyar ba da shawarwari akan harkokin tsaron ƙasa wadda ta kunshi tsaffin kwararrun jami'an tsaro a fannoni daban-daban. tsofaffin sojoji in suna politics suna bi ya siyasa sha'anin tsaro kaga duk sa su tura a gefe don yana da kyau su bar wa politicians su bar masu politics su dinga ba da shawara game da tsaro kasa amma kowa sai ya diga nema shugaba kasa ko kuma eh, sai ne ko kuma duk gashi na amma kaftin eh, eh, da kake cewa wato sojoji su daina shiga harkokin siyasa ko da sun ritaya kace su baro 'yan siyasa su siyasa to kana ganin cewa idan ba su shiga harkokin siyasa ba da za su ba da shawarwari har 'yan siyasa su yadda akan tsaro kaga kamar civilized countries kamar su london mm. kaga akwai war office wannan war office duk galibin tsofaffin sojoji ne da kuma serving personnel war office a nan ne ake zona su tautona su fada wa masu miliki yadda ya kamata wato wata cibiya ce ta tsaffin dakaru ah. mm, eh. da suke zama su nazari su ba da nazari sannan su ba gwamnati shawara yadda security ya kamata kamar kaftin kana ba da shawara kina a kafa wata cibiya makamancin wacan ta war office da eh. ake da ita a birtaniya eh, don nasu aiki su tattauna su ga yadda abubuwa na security na tsaro yake tafiya su ba minti shawara ita wannan cibiya ta war office da kake magana a eh. ta dawa-dawa ta kunsa ne da civilians da tsofaffi sojoji ko polis har da tsofaffi masu shari'a duk suna wannan ofis za su toto su ga yadda abubuwa suke tafiya su ba gwamnati shawara kana ganin idan gwamnati yanzu ta amince ta kafa cibiyar nan ta ofis a Najeriya mhm. kamar zancen kalubalen tsaro zai zama tarihi kenan? zai zama, zai zama possibly amma yanzu rashin tsaro ya yi karfi sun kama kasa su rike saboda haka da ana da war office ta ga bincike dusa ya nuna wasu abubuwa yanzu idan misali aka kafa wannan cibiya ta war office da kake magana aka ce captain abdulmalik retired ka zo ka ba da gudunmawa za ka je ah, in suna bukata zan je in suka neme ni it is our country duk wannan kashe-kashe da ake a karkashe mana sojoji a ba jin daɗi muke ba a ta karkashe mana sojoji da kuma others ana sace mutane a ce a kawo miliyoyi it wasn't so kullum abubuwa yana ta karuwa sana ga wannan virus covid-19 ya kuma shigo easy many things are happening Kaftin Abdulmalik Yusuf mai ritaya kenan a hirarsa da Mahmud Ibrahim Kwari. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye shiryen mu Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Hausa Jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin kuna lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, amin. A cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon za ku ji tsokaci akan cutar coronavirus da halin da ake ciki game da magani ko rigakafin wannan cuta da kuma amsoshin wasu daga cikin tambayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana da farko ga Professor MT Umar ƙwararren likita a Najeriya. Abun an tsorata mutane sosai kamar da na faɗa mura ne eh, amma tsofaffi su da masu matsalan ciwo su yafi nakasa su yafi kama su su ga mutane su kara kwantar da hankalinsu kan su ce za su tsorata ba duk wani mura bane mun ga mun saba da mura kan kullum mun ga mun abun nan saba in Allah ya sa garkon mutum mutum yana da karfi shekarun shi ba su yi nisa sosai ba ba abun ta da hankali bane saboda haka mutane su kara kwantar da hankalin su kada su firgita cewa wani bala'i ya shigo wanda shikenan kawai mutane za su abin nan kullum idan abu sabo in ya fito mun sani daga Allah ne kuma duk da aka yi akwai sauki wanda zai biyo baya to wace shawara za a ba mutane domin su daɗa kwantar da hankalin shawara da nake son bayar shine mutane su zama cikin tsafta da mu'amala da za su yi da 'yan uwansu ka gama ayyukanka ka dawo gida misali kafin ka taɓa sauran jama'an gida kai kokari ka je bayan gida ka dauki sabulu akwai mataki da ake wanke hannu ba cikurkula cikurkula haka kawai kawai ka nan fita ba mutum yana bukata ya je asibiti za a koya masa kuma mutum ya kiyayi kullum idan ka taba wani abu ka goge idanunka ka taba hanci ka goge idanu ko ka kama wani abu ka abin ka taba idanu ko hanci ko fuska da sauransu no in mutum zai atishawa in bai da mayani kada ya yi atisha da hannun shi a baki ko kuma a wannan nu ya yi kokari ko ya atisha ko da bakin rigan shi ko da eh, nan wurin elbo na wannan mai eh, wannan wurin haka idan ya rufe dai yadda ba zai abin nan ba to kaga ka dan yi tarin ka ta nan ka dan kare baka yi a hannu ka rufe hannu ko ka abin nan to kuma wannan mask din da ake sawa mask din sakawa kashi biyu ne shi wanda yake da ciwon shi aka fi son da ya sa mask ba wanda eh wannan wanda ta gumi zagun nan ba wanda bai da ciwon ba no shi ko a asibiti ai in kuka ga ana tiyata dalilin sa wannan mask din mutane idan ka tambayi mutane da yawa za ka tara mutane dare wanda ba likitoci za su ce maka wai gudun kada likitan ya dauki cuta no ba haka bane kada kai likitan da ya ka sa cuta dai a cikin ciwon da kake kokarin aiki to haka haka matsin wannan abin da ake sakawa din ai mutum yana saka shi ne don kar ya infectin wasu mutane amma ba wai kai ba wai kai mara lafiyar ne kana kokarin kare kanka no ba haka bane Za mu je je masallatan juma'a an kulle da wayau na ni ban taba gani ba zan rika yawaita wanke hannu sannan na sanya takunkumi na koma gida ba za a fito ba yanzu kuma shirin na lafiya uwar jiki zai haɗa ku da likitan ku dr muhammad ladan ƙwararren likita a nan amurka zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku na fara da tambayarsa akan halin da ake ciki game da magani ko rigakafin wannan cuta ta coronavirus ko covid-19? To har yanzu dai hajiya ba maganin da ake da shi na wannan covid-19 dai har yanzu. Amma akwai wasu magunguna da ake gwadawa waɗanda suke suna taimakawa kadan kamar akwai wanda ake kira rendezvia to shi wanda yana rage tsananin ciwon da kuma wanda ake kira dexamethasone da waɗannan duk gwajin su ake yi har yanzu gwaji ake yi kuma har yanzu ma ana na ana binciken allurar rigakafi to shi ma ba a samu amma ana tsammani kafin karshen shekara za a samu wannan maganin rigakafi din ko maganin maganin kare mutane daga wannan ciwo amma har yanzu gwaje-gwaje ake yi rajiya da magun da suke da su da yanzu gwaji ake a asibitoci akwai kuma waɗansu waɗanda ake ba su kamar ruwan jinin waɗanda suka suka riga suka samu wannan ciwo wanda ake kira plasma waɗansu ana ba su shi ma kan rage tsananin sa amma duk waɗannan gwaje-gwaje ake har yanzu hajiya. to likita yanzu a wani hali ake ciki kenan saboda sai ka ga kaman cutar na daɗa ƙaruwa a guraren da ma ake zaton kaman abin ya sauki kwanakin baya can me za a ce ya faru bayan kasashe sun sassauta dokokinsu na kaman killace mutane ko kuma na hana fita sai kuma gashi sai a ji cewa cutar na ta karuwa kamar misali a nan amurka ko kuma a ƙasar china ma da ake zaton kamar cutar ta ɗanyi ƙasa. Inda ke faruwa da hajiya shine kin san da mutane ba su taruwa da yawa a wurare kuma mutane sun fita ba su kusa da juna suna nesa nesa da juna yadda akan ce mai nesa da juna kada mu taru ɗaya to yanzu da aka rage tsananin sa mutane zauna a gida yanzu kowa ya fito mutane na taruwa a wurare da yawa kuma za sa marufan hanci da baki din wanda ake kira mas mutane ba su amfani da shi suna zuwa wurin cin abinci restaurant suna zuwa wurare kuma mutane ba su damuwa da yadda suke kare kansu kin san da aka ce in za ka fita ka rufe bakinka da da hancinka wannan abin da ake sa a mask sannan kuma in ka in ka taɗi wani abu ka wanke hannunka ko da sabulu ko da irin sanitizer din nan to mutane ba su wannan kuma yanzu abin da ya fi ƙaruwa abin shine mutane na taruwa a wurare kamar cikin ɗakuna ko inda ya kama ko irin wuraren bakin teku din nan za ga mutane sun taru da ba su lura da abin da ke faruwa to shi wannan shi ke ke sa abin ke ƙara yaduwa amma yanzu yawancin wurare yanzu ana cewa mutane su rinka sa abin da ke masu din nan da kuma su lura kada su rinka kusa da juna da yawa to duk waɗansu suka sa abin ya karu. likita kamar a nan amurka za a ce uh, wannan zanga-zanga da aka yi kamar na kwanakin nan yana da nasaba da haka domin kamar a amurka nan an ce abin karuwa yake wannan zanga-zanga yana da nasaba kaɗan amma kin san yanzu da aka ce mutane su rinka fitowa din nan mutane ba su sauraron abin masu ilimin kimiyya ko kuma masu aikin lafiya suka ce a yi saboda haka mutane da na ce suna yawo ba su sa mask waɗansu ba su damuwa ma da abin da suke waɗansu ma yanzu akwai waɗansu suka ce ai ciwon ya wuce to duk wannan ya haɗu ya ƙara tsananin abin saboda haka yanzu masu aikin lafiya suna cewa mutane dole a rinka abubuwan da ake yi da to duk waɗannan suka haɗu kuma kin san shi ma kamar waɗansu manyan ƙasar ma kin san su waɗansu taro da su taron da suka yi suka sa mutane da a ki ɗaya wasu mutane na zuwa kamar irin su su wuraren ciye-ciye da sauran suna taruwa da duk wannan shi ya fi ƙara ma yawansa mutane ko suna zuwa kamar wurin sayan abinci ba su sa shi ma duk waɗannan suka taru suka kasa abin ƙara wa ajiya. akwai tambaya da adamu baban faruk da ke biyu a jihar borno yana tambaya wai don allah likita ana iya ɗaukar wannan cuta ta coronavirus wai ta 'ya'yan itace ko ganyayyaki wato kayan marmari kenan kuma ya za a yi a dinga wanke su. To shi wannan COVID-19 ɗin hajiya a bai yaduwa ta kayan itace ko kayan marmari. To abin yake so ake faruwa shine shi wannan COVID ɗin yana yaduwa in kai magana ko kai tari ko mu kai atisha to ta iska yake yaduwa to ba zai iya zama akan waɗannan kayan marmari amma kayan marmari ɗin da kayan itace ya kamata kafin mu ci su musa samu ruwa mai tsafta a wanke sosai akwai wani abu da ake kira kamar ana akwai kamar vinegar da suke kira wani irin ruwa ne mai ɗan tsami tsami amma in dai ka samu ruwa mai tsafta ka wanke kayan marmari din nan da su kayan itace in ka wanke su da kyau to wannan alhamdulillah ba abin da zai sa ka wannan ba zai yaɗu ta nan ba. Tambaya ta biyu kuma ya fito daga Hadiza matar Abbakar a rijiyar lemo jihar kano ta ce wai kuma antibiotic na iya kare mutum daga cutar covid-19 ne hajjana ta tambaya a kan antibiotic ko yana maganin covid antibiotic bai maganin covid kuma kowane virus don shi covid-19 virus ne irin kwayan cutan kenan to antibiotic bai kashe virus ko da kowane irin virus bai tabansa saboda haka shi wannan shan antibiotic bai taimaka kan covid-19 to sai tambayar halima sarki da magara tana tambaya wai mutum na iya kama covid-19 wai daga bayan gidan da ya yi covid bai yaduwa ta bayan gida saboda haka domin yadda na ce ta iska ne abinda muka shaka to duk abinda ya shiga cikin jikin mutum ya shiga ya fita ta bayan gida to kin san akwai irin abu a cikin jikin dan adam da a cikin wani abubuwan da ke narkar da abinci mutum da ake kira acid ko bai shi ko irin kwayan ta shiga ruwan nan to yana kashe shi saboda haka wannan cutar bai yaduwa ta bayan gida gida. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na lafiya uwar jiki muna fata an amfana. A kasance da mu mako na gaba domin jin wani sabon shirin. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin ne ce a Ishatu Sule ku kasance cikin ƙoshin lafiya. a da aishatu yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin saƙonin da ku masu raro kuke aiko mana ta imel. Jama'a salamu alaikum saƙonmu na farko ya fito da Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe a Najeriya ta ce assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka ta ce ina kira ga mahukuntan kasar mu Nijar da su tanadi hukunci mai tsanani ga duk wanda aka kama da laifin fyaɗe koda na ɗaura rai da rai ne sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga amadu abasha mashina da ke jihar rayuwar najeriya ya ce fata alheri ga dukkan ma'aikatan sashen hausa na murya amurka ya ce a gaskiya rikicin cikin gida da yake ƙara ruruwa a jam'iyyar apc mai mulkin najeriya abin takaici ne da jimami domin kuwa ba zai haifar jam'iyyar ɗa mai ido ba saboda haka muna kira ga jigagan jam'iyyar apc da su tsira son zuciya da kuɗin shugabanci su haɗa kansu ta ɗauki matakan magance rikicin da jam'iyyar take ciki tsamo-tsamo don ci gaban jam'iyyar sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga baba haruna bajuga da yahaya baba alhaji suka ce baki da salamu alaikum ma voa hausa allah wadde da karfa karfar da ƙasar isra'ila ke yi akan falasɗinawa duk da cewa duniya ta sani cewa isra'ila ce bata da gaskiya akan rikicin da suke yi da falasɗinawa sai kuma sakonmu na ƙarshe fito daga dan mutum maida aminu kano mai da garko tare da sanusi mai rake mai da suka ce baki daya muryar amurka yanzu allah ya nuna mana lokacin damina wanda ita ne muke fuskantar ambaliyar ruwa me zai hana mu daukar matakin kariya da kanmu kamar share hanyoyin ruwa daina gine-gine akan hanyar ruwa zai iya taimaka matuka mun gode sashen hausa na muryar amurka sauraro a nan mika karshen shirin namu na yanzu sai kuma a shirin mu na dare da misalin karfe tara da rabi na dare da za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma yi zarta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Ma'azir ta na gabatar da shirin da kuma Julie Lerner Gresham wadda ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fili hashin gume da na shirya na kuma gabatar daga Washington DC ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.